demokradiyya a yau. Cikin shirin jami'an tsare jama'a ko masu yin hidimar masu mulki. Jama'a sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makonni da suka gabata mun gabatar muku da sharhi ko kuma shiri kan zargin masu mulki suna amfani da jami'an tsaro wajen kuntata masu sukan lamiri ko adawa da su. Ga Nasiru Adamu Elikaya da Shimfiɗa. Tear gas exploded at that gate. Tuna baya ga garkame babbar kofar shiga majalisa da 'yan sanda suka yi don hana tsohon kakakin majalisar Aminu Tambuwal shiga bisa umarnin tsohon su fito Suleiman Abba da akan yi sanadiyar jefa barkonon tsohuwa ga 'yan majalisar. in an tuna jihar Rivers ma tsohon kwamishinan 'yan sanda Joseph Imbo ya datsa hanya inda ya na tsohon gwamnan jihar Rotimi a Amechi wucewa. Ga dai misalai barjak har inda ake zargin 'yan sandan na taimakawa a arce da akwatin zaɓe. ko kuma bayan mai basu kuɗi a siyasa yayi nasara su fito kan titi suna tsalle suna murna kai ka ce 'yan sa kai ne a harkar bangar siyasa ba wai 'yan sanda da suke wa dukkan al'umma aiki ba hatta wannan fitina ta boko haram ta biyo bayan yadda 'yan sanda a wani faifan bidiyo suka rika ɗauko wasu mutane masu kama da guragu suna ta zuba musu harsashi kamar yakin duniya da furta miyagun kalmomi na nuna kiyayya ko da kashe mariga shugaban 'yan boko haram muhammad yusuf ai jami'an ne aka ɗaura laifin har ma aka gurfanar da wasunsu gaban kotu a nan abuja duk da dai ni ban san inda shari'a ta kaya ba. Zan sanya kafar wando ɗaya da duk 'yan sandan da suke saba doka ko biyawa 'yan siyasa wajen tafka son zuciya. In ji sufetun 'yan sanda na yanzu Solomon Arasi. Wannan wuce gona da iri ba kan 'yan sanda ya tsaya ba. Don ko a kwanaki nan dab da Abuja wasu sojoji sun tunkuɗa wani da suke zargi cikin kwata da ɗaukar bulala suna shauɗa masa. na samu labarin an damƙe waɗannan sojoji da ke saba doka bayan kafafen labaru sun yi ta yaya ta wannan ƙetar idan shugabannin jami'an na musanta cewa ba sa iza yaransu su saba doka don biyan bukatun masu rike da kujeru siyasa da ba sa mutunta dokar to me yasa su kuma ƙananan jami'ai ba sa taka tsantsan in sun san abin da aka tura su saba doka ne ga wani jami'in 'yan sanda da ya nemi magana da sashen hausa kan korafin ana tauye musu haƙi ka a baka sai ka iya ajiye miliyan ɗaya zuwa ɗari biyar in aka baka area commander dama miliyan biyu ne kamar Lagos miliyan biyar ne duk abin da ka sani mai gidanka shi zai tura ka kai amma in ya faru da kai zai janye kanshi ko kuma ka dame shi eh, ya fasta naka ko a janyo bai ko maiduguri ko adama haka suke fasta mutane ka ga mutum ya je ya koma masallaci ya koma coci yana kwana bai da wajen zama za a maka taransa ba allowance ba kuma tun daga rank of AIG DIG DC dukkan ba su da gaskiya su suke tura mutum junior nasu rank ya zai wuce gona da iri. har dai fararen hula ba za su kauce wa saba doka ba har dai jami'an tsaro ba za su daina cin zali ba har dai alkalai ba za su daina biya wa 'yan shaidar zur ba alhali ga gaskiya suna gani karara wannan canji da ake fatar samu a najeriya akwai dogon zango kafin cin shi. Idan kun tuna mun kawo muku bayanai daga jihar Kebbi kan yadda 'yan sanda suka kama malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke Kebbin Abubakar Ɗantani Meli bisa umarni ko ƙararsa da Sanata Bala Ibnu na Allah ya shigar. Rurar 'yan sanda ta jihar Kebbin dai ba a hukumance wata ce ba za ta yi magana a kai ba. To mun ne magana da mukaddashin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai ritaya Malam yakub Muhammad Daudawa. Mun fara ne da tambayarsa ko me yasa a ganin sa 'yan ƙasa suke yi wa jami'an tsaro ko 'yan sanda kallon masu yi wa masu mulki hidima amma ba talaka ba? Wannan tunani ya samu asali a kan rashin fahimtar ayyukan 'yan sanda a Najeriya. 'Yan sanda ba talakawa kaɗai suke ma aiki ba, har da manya. da gwamnati da kowa da kowa da ka sani wanda duk ya kai ƙara ga 'yan sanda za su saurare shi. Hmm. Sauraka a kan tsari aikin 'yan sanda na Najeriya farko in sun karbi ƙara daga kowane mutum ne to za su saurare shi sannan su bincike. Hmm. Idan suka yi bincike hmm. suka samu mai laihin nan idan ya san wanda ya laifin ya ce wane ne laifin da aka fi a a kamo shi. za a gurfanar da su a caji ofis din kai ka hidi karar kai da kawo kara ka hidi karar a tambaye ka shaidu wasu masu ka kare har sai su kamar yan sanda su ne musu tambayoyi na nuna suna goyon ba mai laifi to ba haka ba ne ba tamboyin duk da yan sanda za su yi ma wanda ya kawo kara a police station su ne tambayoyin da suke tsammanin za a yi musu in sun kai kes a kotu. Zancen janye jami'an kariya da ake baiwa tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya Aminu Ziri eh, Tambuwal. Ah, ana zargin cewa shugaban kasa ne ba da wannan umarni a janye waɗannan mutane amma ya bi umarnin shugaban kasa ba tare da bin bahasin janye waɗannan jami'an tsaro ba ta haka waɗansu suke kallon ai alamun yadda ake 'yan sanda masu mulki suke wa hidima ba bukatun jama'a ba. To hajji mamu wani dalili sa aka ba su tsaro sannan wani dalili sa aka janye domin idan shugaban kasa gama aiki cewa ka janye 'yan sanda daga wurin wani daga wurin wani of course yan sanda kullum na cewa sun yi kaɗan a ƙasar nan sun yi kaɗan a ƙasar nan mm. to idan aka ba wasu kariya da mm. yan sanda mm. to lokacin da ya kamata ba za a ba su bila adadin ba akwai lokacin da tsaron su zai kyautata to sai a janye su eh amma ku ban tari numfashinka ba amma dalilin da yasa aka bai baiwa um, Aminu Tambuwal kariya shi ne yana kakakin majalisar wakilai ta tarayya bai daina zama kakakin majalisar wakilai ta tarayya ba amma abin da ya faru ya canja eh. sheka daga jam'iyya ta shugaban kasa wacce take mulkin najeriya ya koma jam'iyya ta yan hamayya wannan ne dai abin da ya faru kuma a daidai lokacin ne aka janye masa jami'an tsaron sa ko da shugaban kasa ya bada umarni a lokacin da aka janye aka janye mishi jami'an tsaron sa hmm. don ya canza sheka hmm. ya rubuta ma inspector general of police cewa ran shi na cikin hadari rayuwar shi na cikin hadari a domin shi a domin shi ya sandan nan kaga bai rubuta ba to ko bai rubuta ba it means ya san cewa lallai tsaron shi lafiya lau a ah. rayuwar shi ba ta cin haɗari. to amma me yasa ba a janye wa David Mark ba wanda shi yana cikin yana shugaban majalisar dattijai kuma yana yana kan mukaminsa shi ba a janye masa ba tunda bai canje sheka ba ai magana nake ga maka kenan a ta waje ku ba za ku gane ba rishin tsaro ga mutum shine rayuwa ta tana cikin haɗari ina neman kare 'yan sanda ko kai ka zo najeriya kana ka lalle rayuwa kana cikin hadari kana iya tambaya ajiya ka tsaro har lokacin za ka koma amina yan najeriya ne ba su haƙin su ba to ba za ka tabbatar da shi david mark bai nemi wannan tsaron ya ci gaba zama da shi ba saboda yana ganin akwai barazana shi kuma tambuwar da ya gama cewa ya rubuta takarda cewa lalle rayuwa na cikin hadari na a maido mashi idan ya yi haka na ba a maido mashi ba to shi za a ci ya bi umarnin shugaban kasa. Eh, DIG Yakubu mai ritaya tambuwal eh, eh, shi wannan Anko Suleiman Abba ya bayyana gaban majalisa yan majalisar wakilai ta sun gayyace shi zo ya ba da bahasi kan abin da ya sa ya janye da zuwan sai ce shi bai ma amince cewa tambuwal ne shugaban majalisar wakilai ta tarayya ba. To ai wani ra'ayin shi ne. Shi wani ra'ayin shi ne. To ba ka ganin ya yi amfani da ra'ayinsa wajen janye jami'an tsaro? wajen baiwa waɗannan kariya da ake baiwa tambuwal hakkinsa ne a bashi a matsayinsa daidai wannan mukami da yake da shi amma kuma tun da wannan bayanin baka ganin akwai akwai alamar cewa ya kauce daga ayyukansa ya shiga yana yin wani wani yana bin wani al'amari daban ko kuma watakila ma ya shiga siyasa ba zan ari riba kin in ce mishi albasa ba wannan ansa shi kamata ya ba shi wannan tambar shi kamata ya ba da amsa amma yana da hujjojin shi da yasa ya wannan jawabi yana da hujjojin shi a tabbata kuma lauya ne ba ma aiki kaɗai ba lauya ne kuma saboda kai ana da hujjojin shi na shari'a da ya sa ya wannan jawabi saboda ba zan aure bakin shi ce mishi um, akwai waɗanda suke ganin waɗannan abubuwa da ya tun da farko akan wannan mukamin su suka janyo ya rasa mukaminsa saboda daga baya da ya juya ya ga alamar cewa al'amari sun sauya eh, ko kuma PDP ta faɗi zaɓe sai kuma ya juya wa shugaban ƙasa baya Jonathan dalilin da sa ya rasa mukaminsa kenan to ba ni ɗauke shi aiki ba ni na yarda a matsayin mukaddashin sifeto jarar na 'yan sanda ban kai ga IG ba kujera ɗaya ce ban kai ga IG ba saboda ban san yadda aka yi naɗa shi ba ban kuma san dalilin sa aka cire shi ba. Wani dan majalisar dattijai a jihar Kebbi bisa zargi ya kai ƙaran wani malamin makaranta wadda ke rubuta maƙala a dandalin facebook yana zargin dan majalisar da rashin kula da jama'a da ko kuma bukatun jama'a da ke maza mazaɓarsa ya fi mai da hankali kan bukatun masu hali kamar sa saboda yana da jirgin sama eh shi dan majalisar dattijai kai yayi wa yan sanda magana yan sanda suka kamo wannan mutum wanda mutane suna ganin cewa wannan daidai shi mai marubuci yana da yanci ya rubuta kuma babu abin da ya faɗa a cikin rubutunsa da na cin zarafi ko ɓatunci ga shi dan eh, majalisa bala ibnu na allah alal misali me yasa yan sanda za su kamo mutum kan irin wannan zargi alhali suna da rubutun da mutumin ya za su iya tantancewa in akwai laifi a ko babu laifi da dai nisa ƴan sanda za su kamo mutum a irin wannan kara a kan wannan kara mm. shine an kawo musu kara to ba za su ce ta yi abinka ba sai sun bincika sun maka tambayoyi in suka yi ma tambayi sannan sai a tafi a a nemo wannan mutumin da ake kara mm. shi ma a zo a mai tambayoyi kamar yadda faɗa al'adu Mm. ga shi mai kara ga wanda ake kara kai mu yi maka ka zai mani a bincika idan 'yan sanda suka bincika su ga lalle an aikata laifi wanda kuma 'yan sanda suna da hurumin su bincika idan ya shafi bata suna sata kisan kai da irin wannan ko 'yan sanda za su shiga ciki ruwa su tsaki za su kira mutumin nan su bincike shi in suka bincika suka ga lalle bai da laifi to sai su ga mai kara wannan mun bincika ba laifi Masu da haka Allah ya mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin mukaddashin Speto Janar mai ritaya Yakubu Muhammad Daudawa da Nasiru Adamu Elika da kuma Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidai da sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.